me ya ɗinki da baba sadiq abokina ne mutumin kirki ban gara wajen girki ba abokina ne tsohon abokina yanzu kuma abokina ne ba ku taɓa soyayya ba soyayya